بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا bayan haka yan uwa al'ummar musulmai muna gode wa Allah yau mun cika goma shi biyu wato yau azuminmu in Allah ya ba mu ikon mun kai kenan muna da azumi ashirin daga cikin azumin wannan shekara ta ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ah, mu muna cikin ah, abin nan muna cikin eh, suratul bayyana ko muna cikin suratul bayyana ah, kuma muna daidai aya ta za mu fara daga kan aya ta biyar wato mun karanta aya ta hudu sai aya ta biyar za mu shiga yanzu ayoyin da muka karanta na farkon wannan sura mun karanta cewar Allah ya faɗa a cikin wannan sura cewa waɗanda suke a kitabi yahudu da nasara ba za su taɓa sassautawa ba kuma ba za su taɓa kamfaruwa ba daga jikin kafirci da kuma shirka da suke yi har sai lokacin da ta zo musu kuma Allah ya bayyana wannan hujja shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam ah, kuma mun ga cewar haƙiƙa yadda Allah ta'ala ya sanna abu haka ya gudana haka ya faru domin lokacin kafin zuwansa ba wanda yake musu wa'adi ballantana su bar abin da suke yi da shirka ko na kafirci su kuma ba sa yi Allah da kuma ya ce litun zira qauman ma unzira aba'uhum saboda haka ba a taba yi ubannin su shi ba lantana su ayi musu amma bayan zuwan manzan Allah sallallahu da sallama mun ga yadda ba ɗayan jazirar larabawa ka cokan ɗinta ta rungumi addinin musulunci ta watsar da wannan shi ta watsar da wannan kafirci daga cikin hada wani babban malami abdullahi bin salam ke daga cikin manya-manyan malaman yahudawa ne amma wa'azin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yasa ya shiga wato cikin addinin musulunci to bayan wannan karanta cewar akwai wanda kuma wato suka ki shiga din amma dai ko da yake ba cikin addinin ba amma dai ba a ba su damar kuma su zauna a jazirar larabawa ba kuma manzan Allah shi jazirar laraba ba za a haɗa addini biyu ba dole ɗaya ne kawai ake buƙatar a gani a wannan guri kuma abin da faru kenan sun ci gaba da sha hatta su kansu mashirikan da suke da shauƙin in Allah ya kawo shi ai nasu ne ɗan garin su ne jikan annabi Ibrahim ne ko jikan annabi Isra'il ne da su Yahuda wanda suke cewa za su haɗa kai da annabin da zai bayyana don a yaƙi masu shirka sai ga kuma bayan ya bayyana sun koma sun zama abokan gabarsa amma dai a ƙarshen labari da yawan su kusan mafi yawa Allah ya haskaka su sun musulunta kuma sun yi wa musulunci amfani yau su ne dama daga cikin su ne abubuwan alfaharinmu a addinin musulunci to bayan nan sai Allah ya ce hmm. eh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Allah ta'ala ya ce wa ma umiru wato su waɗannan mazuwa lissafi da gudu da nasara ba umarce su da komai ba illa da ya abudullah ba ce sai don su bauta ma Allah wato su bauta wa Allah shi kadai kuma mukulisi na duhuddina suna masu jinin addininsu ga Allah kar su haɗa bauta ma Allah da bauta ma wani kar su bar wani kar su bar Allah su koma suna bautar wani eh kar a yi ciki ciki ko kuma haɗa ka tsakanin bautar Allah da bautar wani a sai dai a bauta ma Allah shi shi kadai kuma yadda ya umarta kuma da zama na abin da suke na ibadar nan wanda yake a bayyane ko wanda yake a boye ya zamana sun fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala hunafa wato hunafa jam'i ne na hanif hanif shine wanda ya bauɗe wa inda ƙarya take ya kauce daga wajen da ƙarya take ya koma inda gaskiya take to duk ba dai ana son zama hunafa da suka kauce ma shirka suka kauce ma sabon Allah suka tsaurace ma bid'a suka koma inda tauhidi yake da sunna da da'a a Allah subhanahu wataala janab shine wanda kauce ma gaskiya ya koma wajen ƙarya kamar kai kamar sabbi mutum ko janaban wanda ainihin ya ji tsoron wanda aka yi wasiyan nan zai yi zalunci ko wanda aka yi wasiyar an zai zalunci janab kauce ma gaskiya a koma inda ƙarya take hanif wanda ya kauce ma ƙarya ya koma inda gaskiya take Allah yana zama huna fa masu tsaurin tema wato ainihin inda ƙarya suke ma'ili na an sa irin tsadiyanin mukhaliba wato su kauce ma dukkanin addinai da suka saba wa addinin musulunci da suka saba wa addinin tauhidi suka in an ce wannan da za duk wani abin da za a yi na ɗa'a, azumi ne sallah ce kace ce ne bin iyaye ne sun daga faɗo wannan addini ne to ana son su koma wurin addinin gaskiya amma sai aka zaro Allah cikin abubuwan da ake son aikata na addini sai aka ce wa yuqimu salata alhali da aka ce a kauce ma addinan ƙarya a koma zuwa ga addinin gaskiya wato sallar ta shiga azumi ya shiga duk abin da ta a ga Allah ya shiga amma saboda muhimmancin sallah saboda darajar tana da zakka aka waro su aka ambata wato ainihin gaba daya aka waro su aka ainihin wato ambace su gane to wannan sallah wani sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa wani sirri ne tsakanin ubangiji da Bawansa. sallah bayan tauhidi kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah babu wani abin da ya kai muhimmancin sallah gani ne munajati ne tsakanin bawa da ubangijinsa bauta ce wadda ta shafi canganta alaƙa da barin da kuma al'adar wato abin nan da yanke alaƙa da ubangiji don in kafar sallah shi ke nan da rage ya tsinki. manzo Allah sarfin ma ce al'ahadu na bainana wa na as-salah man taraka a kada kafara eh bambancin su ke tsakanin wato kafiri da musulmi Allah in mutum yana sallah musulmi ne in ya bar sallah ya zama ba musulmi ba Allah ya kashe mu Wa ma وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء salata? الصلاة ويؤتوا الزكاة wato sai da sallah wato kuma su ainihin rika ba da zakka zakka ita kuma ko da yake bautar Allah ce subhanahu ta'ala amma Allah ya saukar da ita don ta ƙarfafa alaƙa tsakanin da shi da mara shi tsakanin bayan Allah Allah ya shar'anta zakka don duniya ta zauna lafiya. Allah ta'ala ya ƙaddara wato akwai masu shi cikin mutane akwai waɗanda ba su da shi idan wanda bai da shi kullum yana ganin waɗannan suna harka suna fantamawa suna watayawa suna jin daɗi su kai abin hawa irin wanda suke so su sa su kira irin wanda suke so su yi irin gidan da suke so shi kuma yana neman abin da zai ci babu abin da zai ci ma ya zama na daji to bayan nan sai Allah ta ala ce innan ladina kafaru ko innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nar jahannam khalidin fiha ulaika hum sharrul bariyah to yanzu bayani ne Allah ta'ala ce mana da sakamakon wanda ya yi mana bayanin su cikin farko cewar sun kankame shirka sun kankame kafirci ba za su bari ba sai ainihin eh, hujja ta zo ya bayyana wannan hujja cewa shine annabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sallam annabi Muhammad ya zo kuma waɗansu daga ko mafiya yawan su da farko suka ringa su kansa suna aikata shi da kalmomin da sun san ya tsarkake irin waɗannan munanan kalmomi sun sun cewa ba haka yake ba a so sakamakon wannan yanzu Allah ke gaya mana menene sakamakon wannan aiki da suka yi musamman waɗanda ba su daga cikin su innal ladina kafaru lalle waɗannan da suka kafirce din wanda Allah ya bada labarin su farkon wannan sura min allah kitab kafirce cikin su mazuwa littafin yahudu da nasara wal mushrikeena da kuma mushrikai mashirkai an ce a anan duk wanda ba wato baya bin addinin annabi muhammad kuma ba ba yahude ba ne ba kirista bane ne to su ake nufi anan ko da yake su ma kiristan suna yin shirka domin duk wanda ya ce isa allah ne tare da allah allah na cikin uku kuma ya ce inna allah huwal masihu yace ainihin isa ɗan allah ko isa shi ne allah in zai faɗi ya kira isa in zai yanka wani abu ya kira isa da sunan isa to wanda yake yin wannan a languwar kiran na Alƙur'ani, a koyarwa irin ta alkur'ani sunansa kafiri kuma wannan abin da ke shirka ne domin ya ce ban da allah kuma ga wani allah ko allah yana da ɗa duban da ya ce allah yana da to babu shakka ya yi wa Allah jinsi domin ji inda ta ga akuya akuya ce ta haife ta inda ta ga magi magi ce ta haife ta to da ɗa da wanda ya haifa su ɗaya in ka ce isa eh, ɗan Allah ne a kai kansu koma a bayyane ta yi wa Allah jinsi ma'ana Allah mutum ne tun da isa mutum ne ba zai yi wanda ba mutum ba ya haifi mutum daga wannan ba ƙaramin kaso ƙala ba ce kuma ba ƙaramin shi ba ne Allah ya kashe mu Allah ya ce waɗannan dinari jahannam suna cikin wutar jahannama ma'ana kamar an riga an tana da wutar a yanzu ba ma kama ba ita wajen jahannama tana nan yanzu an riga an gama ta an tana bita an kuma san waɗanda za su yi Allah ya riga ya rubuta dama shaqiyun aw sa'idun duk lokacin mutum yana cikin mahaifiyarsa kuma yan san shiga wannan wuta za su dawwama ne a cikin ta babu lokacin hutawa babu ainihin wani ranar da ba za a yi musu azaba ba babu ranar da za a fitar da su da hannama je wani guri huta a kalidi na fiha za su dawwama wato ainihin a cikin da sun doge a kan kafin bayan ta bayyana ah, saboda haka inda Allah ta'ala ya tana damu ne wucin jahannama ulaika hum sharrul bariya albariya wato ainihin halitta daga ainihin kasa ne bara'a ma'ana Allah ta'ala ne ya ya ya halitta shi kuma min albari ma'ana daga kasa ulaika hum sharrul bariya waɗancanan su zo ne mafi sharrin halittar Allah mafi sharrin halittar Allah to hukuman ta can suratu lotun shamsi mun karanta cewa wato a shikaha shi ne wanda kashe wannan tagu wanda ya fi tsadewa wancan kaga an kawo zamiri أشكاها أي أشكا قوم قوم ثمود قوم قوم صالح بتاده daga cikin mutanen annabi salu nan kuma aka ce hum sharru bariya halittar gaba daya wanda ya mutu yana shirka wanda ya mutu yana kafirce shine mafi sharrin halittar Allah shine wanda ya laifi ba wani da laifin da zai zarce na da ba wani laifin da zai zama sama da shirka ba wani laifin da zai zama sama da kafirci eh saboda haka ne kuma ya kiyaye mu ulaika hum sharrul bariya saboda haka su malamai ma suke cewa to wannan fa ya bada cewa babu wani wanda zai kai mafi ya ce wani mafi sharri ga wane in da wannan wanan yana shirka har ya mutu bai tuba ba to babu a cikin halittar Allah ga babu wanda ya kai cewa babu wani shirri a tare da shi kirinsa na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية الله إن الذين آمنوا كم أنت البرية من البرى برى شيني التراب shi أدم ɗan adam asalinsa daga turab ne to saboda haka Allah ta'ala nan kuma ce innal ladina amanu wa amilu salihati lalle haƙiƙa waɗannan da suka yi imani kuma suka yi ayyuka na gari imani shi kadai sai an samu aiki na gari ya biyo sannan yi amfani in kana aiki na gari kana sallah kana azumi kana bin iyaye kana zikiri kana salatin annabi amma kuma kai ba baka da imani kai a banza idan ka ce kai imani akwai imani a zuciyarka in an magana ka ce ai tsoron Allah a zuciyake ga imani amma ba a kanka kana sallah ba ba ruwanka da biyayya ga iyaye ba ka Allah ba ka ibadar da musulmi suke yi kai ka riga ka yi imani kawai shi kenan wannan ya wadata a'a dole su ka haɗe biyu innal ladina amanu wa amilu salihati su suka yi imani kuma suka yi aiki a nagari irin wanda Allah ta'ala yake so yi mun sha faɗa cewa aiki salih ya cika da guda uku farko ne aikin ya zama mumini ne na biyu ya yi ikhlasi ya yi aikin nan domin Allah na uku ya yi biyayya annabi Muhammadu a wajen wannan aiki ma'ana da kwaikwayi manzan Allah wajen yin wannan aikin nasa Allah shirye da mu Allah ce ula'ika hum khairul bariya waɗannan wanda suka zama haɗa wannan ga imani na gaske wanda aka gina shi akan dalilai na gaske dalilan alkur'ani da hadisi an gina imanin akan wannan ba imani na aɗi imani wanda ya dogara da dalilai na shari'a ɗora imani akan mizani na shari'a to wanda yake da irin wannan imanin kuma ya irin wannan aiki ya ci momini kuma ya yi ikhlasi kuma ya yi mutaba da annabi muhammad to aka ce waɗannan su ne khairul bariya su ne mafi alkhairin halittar Allah subhanahu wa ta'ala khairul bariya dukkan wanda Allah ta'ala ya halitta suka ce e wanda Allah ya halitta tun bariya min albara wato daga kasa wanda halittar Allah wadda ya halitta daga kasa ba domin a cikin halittar Allah akwai mala'iku su kuma mala'iku ba da kasa aka halitta su manzo Allah ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin an halitta mala'iku daga haske an halitta annabi adama da tura ya ko da ƙasa amma shekanu kuma wa kulikar jannu min marijin min nan su kuma aljanu an halittu su da wuta mai hada haɗe ma'ana ilakon su a ce akwai wuta fara akwai wuta akwai wuta baka to wannan wato maja ta wuta da wannan aka halici ne wato aljanu kamar ɗan adam kowace irin nau'i na ƙasa yana cikin abin da aka hada aka halittarsa kuma da nan an ce khairul bariya kenan waɗanda aka halitta da ƙasa su ne babu wanda ya kai wannan alkhairi daga cikinsu wanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na kwarai wato suna faɗin wannan domin kada a ce ɗan adam ya fi mala'ika to shi kuma dan adam akwai inda su mala'ika akwai inda mala'ika dan adam kuma ba kowane dan adam din ba a wani mala'ika da ya fi annabi muhammad kuma annabi muhammadu dan adam ne bayan allah annabawa sannan suna gaba da mala'iku amma bayan allah waɗanda ba annabawa ba to su kuma wato allah subhanahu wa ta'ala zai fifita su ne akan mala'iku idan an je lahira wato akwai abin da ake cewa sharafin mabda da kuma sharafin bidaya ko kuma sharafin nihaya a nan duniya nan inda muke zaune a duniya mala'ika bi taba sabon Allah ba kullum a cikin ɗa'a yake su ne na kusa da ubangiji a cikin zuwa al na ko to waɗannan waɗanda bai da wanda tsayen sabo ba wanda wata rana da ya sabo wata rana ya da'a kaga ai ba ɗaya bane wanda bai taɓa saba wa Allah ba ai ya fi wanda wato wata rana yana saba wa Allah kuma su ma din Allah ta'ala kamar yadda cewa laqad karramna bani adama yace ibadun mukramuna su ma bayi ne wanda Allah ya girki kilma masu to wanda bai taɓa yin sako ba da wanda yake sako ta dan wata ran ya ka'a daga darajar ta ba ne Wancan ya ku biyayya to amma wannan mai sako sai an sa masa na'urar da zai yi ya sako zai yi ya ka'a ya zafi ya ka'a wannan kuma ba ya da ma tunanin ya saban saboda ba a sa masa abin da zai sa ma ya sha'awar yin saban ba malamai sun yi dogon magana a nan amma dai wanda suka tace maganganun da malamai suka yi suka ce akwai sharafin bidaya kuma sharafin nihaya idan Allah ya sa mutum ya tsaya ya bi Allah ya yi taurili ya bi sunna ya yi imani ya yi aiki na kwarai har Allah ya fi shi ya samu shiga gidan aljanna to daga wannan lokacin kuma yana gaba da mala'ika da ya sa yake da mala'ika in an je gidan aljanna wa ke ma wani hidima tsakanin mala'iku da mutane da wanda ake wa hidima da wanda yake masa hidima waye a gaban wani a ga waɗanda suke yi hidima su ne a ƙasa da waɗanda suke yi wa hidima to in an ce gidan aljanna mala'iku suna cikin masu karbar 'yan aljanna masu yi wa 'yan aljanna hidima Cikin da suna musu hidima sun zama suna kusa da su wanda har ya samu ya samu ya shiga aljanna to ya shiga gaban mala'iku amma kafin a ji in ba annabawa ba manya-manyan bayan Allah ba ainihin mala'iku suna gaba da wanda baya wanda ke sabo suna gaba da shi ko da yana yin ta'a, tun da shi wata ran zai yi saban wata hanyar ta'a, su ba su saba na wata ala ba ulaika hun kairun bariya to su ma Allah ta'ala zai faɗi sakamakonsu. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ألا جزاؤهم هكما كنسوا وأتولون وانا إيماني دفعي da kuma ayyukan da'a masu kyau ɗalibai wato da suka aikata garin ayyuka sakamakon su janna su adal janna gurin zama da jirgin gurin da in an zauna wato in an shiga ba a fita kuma ba a canjawa daga wannan gurin a tashi a koma wani gurin in an shiga an shiga kenan janna su adal amma kullum gidan aljanna Allah yana faranta wa ɗan adam ne in kana gidan ka kaka ya ishe ka sai Allah sai a canja maka wani kalar gidan irin yanda kake so a canja maka shimfiɗu a canja maka yanayin yanda kake a da a dawo da shi irin yanayin da kake bukata a yanzu tunda aya ta dunkule mana wannan magana fiha ma tashtari fil anfus abin da yake so akwai an an tana da shi hmm. abinci da kake so yadda kake son ka zo za ka zo ka yi gida misali ka kera shi a rika ganin babu mai irin gidanka a wannan lokacin a wannan unguwar amma da an shekara goma sai a wuce ka ba gaba ne sai a yi gidaje wanda suka tsara naka kyau suka tsara naka shiga zamani to in anan duniya ne ne dai ka rushe gidan shi gina wani shi ma in yi shekara goma ko ashirin ya zama gidan yanzu kuma magana a cikin irin gidaje na yanzu don aljanna duk lokacin da yake bukatar gidan su canza daga yadda yake zuwa yadda yake so Allah zai canja masa don ku ce fi ha ma ta shi yi al'amfusu da yake so Allah ta ala ya ajewa Dan aljanna Allah ka ba mu aljanna dan na shi adan aljanna matabbata tajire min ta ta al anharu koramai koraman nan da Allah ta'ala ya ba mu labari fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asali musaffa irin waɗannan koramai koraman gidan aljanna wa'an giya din ne ko na nonon ne ko na ruwan ne ko na zuma din ne babu wanda yake gudana akan ƙasa kamar yadda ƙulaman duniya ke gudana akan ƙasa akan lu'ulu'u da murjani da abubuwa masu tsada wanda sai an ya a samo to su ne ruwan da rika gudu a kansu su ne zuma kuma zumar lahira ga irin zumar duniya ba ce wadda sai an an samo sai an zo an tace an matse fitan an ware sannan a samu ruwan zuma tsantsansa wancan ruwan suna ne don zurutunsa ba wani fito da komai kuma korama guda a ganin an tare da kayan lafiya ga nono ga ruwa mai kyau ga ainihin zuma kuma ga giya kuma giyar ta fi ha zaulun babu ainihin wato maye babu shirme ba ki ja'iran in ka jagiya kana iya zagin ba don ka kana iya cikin matarka kana iya shine kanta kana iya fadawa ku zami kana iya bayyana kuma da kashi cikin maye ta yi daidai da marar hankali ma hukunci sakamakon wannan giya da ka sha ba ka san me kake so ba ka san me kake aikata ba domin da lahira ya shi da wari dan giya da ya shawo giya zo kusa kai sai hmm, wari ya dade ka amma giyar lahira ba wari ba ta sa maye kuma ba shi an da da maka ita korama guda Allah ya tanda maka Allah ya tanda da mana to wannan koramai an ce ta jami min satiha koraman suna gudana ne karkashin ita aljannar da aka baka a'a ah, fir'auna lokacin da ke alfahari ya ce to alaisa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti hadhihi al-anharu tajri min tahti ulama a karkashin suke gudana ba garkashin suke gudana ba to ya abin yake yanzu idan Allah ubangiji ya sa ga wani gudanar musamman korama masu zo ka yi gidanka a bakin kogi don ko'ina abinda ake nuna mana wato gidan irin gida ne na isassu duk wanda ka ga ya je bakin teku ko bakin wata ƙorama, ko nilu da isa ya gida a nan to sai isashe ba kowa ke ilba irin wannan gurin ya gida ba to in kai gida din nan tana sama a na bene ana ganin ƙorama tana gudana ka ba nuna ƙasa ba wai suna gudana ne karkashin gidajen ba a a cikin gidajen amma da yake ginin yana da yana yana dagawa hawa hawa dare ne hawa hawa hawa dare to kaga ruwan da yake gudana a karkashi ai kaga a kasa yake saboda ka Allah ta'ala ki min ta ta al'anaru kuma khalidina fiha abadan da matan da kuka yace mata jannatu alad aljanna gurin zama cikin dindin dindindin sannan kuma na yace khalidina fiha abada wato za su zauna a cikin waɗannan aljannati zama na dindindin abada na bari radiyallahu anhum Allah ya yarda da kuma daya Allah ya san da yarda kansa babu abin da ya kai nikimar Allah ya ce ya yarda da kai Allah ya yarda da kai me kake nema kuma yawa ku kike nema ballanki na ma a lahira tana gidan aljanna Allah ki Na yadda da kai daga yau ba zan yi fushi da kai ba har abada Haji ba abin da Allah zai fi da shi ba. Gwara zo anhu su kuma sun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana ta san ɗan adam ya yi masa abin da zai ji ya gamsu ya kai ko ina yana ganin abin da yake so ya samu. ya nutsu ya gafu ana sai je lahira in makami ka ba dan adam yana ganin bayan makamin yana son kuma ka masa kaza ka bashi kaza ka bashi kaza ka bashi kaza in ainihin wato kanta ne ta ainihin wato kawo masa abinci yana son keke duk da tsaya masa keke kuma nan gaba zai ce yana son babur in ka sa masa babur in gaba zai ce yana son mota motar ma in dai ka yaga kana da wadata sosai in ka dan shekara ɗaya biyu da ba a canja min a gina min gida kuɗin gida na kujeru na sun lalace baba an ba dai ga nan ba yadda za ka iya gamsu da ɗan adam Allah ta'ala ce in ka shiga gidan aljanna sai ka gamsu sai ka ji babu wani abu na ka Allah ta'ala zai tambaye aljanna aljanna sai tambayan aljanna na akwai abin da suke bukata ya ubangiji abin da muke bukata ka ba mu babu wani sauran abin da muke so wanda ba mu samu ba kowanne mun same shi ƙofa ku tambaye ni ku roƙe ni abin da abin da zan da zan tsara muku sai ubangiji ne za mu roƙa komai ya samu komai ya wadata sai ku roƙe ni ziyada ƙari a san abin da na ba ku din ki to Allah muna roƙon tsari da ta'ala ya ba ta damar su zo su gan shi zo su gan shi idan ka wannan ba zai iya ganin ubangiji ba amma idan Allah zai baka alahira Allah ya ce wujuhun yawma idhin naziratun eh, nazira ila da nazira eh fusaku masu kankare a ranar kiyama saboda suna kallon ubangijinsu fuskokin masu aske ne saboda haka shi ne kallon haske wato shi kallon ubangiji Allah subhanahu wata'ala zalika liman khashiya rabba wannan kyauta ta aljanna kun ga akwai gurare da yawa Allah ta'ala ce ulaika hum ruwatum al-farithuna allazina yarithuna al-firdausa waɗannan su ne masu gado waɗanda za su gaji aljanna saboda shi ita aljanna ba shi da wani abin da za ka yi wanda saboda shi kadai Allah ya baka aljanna in dai dan aikin ka ne lan kula ahadu aljannata bi amali ba wanda zai shiga aljanna dan aikin sa sai dai Allah ya hilibe ka da rahama shi yasa Allah ya ce aljanna kaman kayan gado ne yanzu ka idan ya zo ya gaji miliyan dubu daga wajen babansa wani aiki yayi wa ba ya samu da dubu ya samu gidaje ya samu kamfanoni ya samu gonaki me ya yi wanda ya sa ya samu wannan ba abin da ya illa haihuwa ya ta hada su kuma shari'a ta ce a ba wannan dan wannan abubuwan da aka mage bayan an mutu haka nan aljanna shi Allah subhanahu wataala baya mutu amma ya wasafa ita aljannar kamar yadda ka san ta zai yi gado daga wajen babansa ba dan yayi noma ba ba dan dan yayi dan da yayi biyayya kuma dan an haife shi sai ga dukiya mai yawa wanda ba dan haihuwa ba ba zai iya tara wannan dukiyar ba haka nan dan adam ba dan imani da aiki na kurai ba bai sai samu aljanna ba amma aikin nasa ba zai iya samu masa wannan aljanna ba saboda ba ai ko a nan duniya ai ba kowane ɗa ne yake samun kuɗi ya gada kuɗi da ya gada daga babansa ba shi ma baban bai da shi ila ba babansa a gidan yake amma Allah yana nuna maka aljanna wato bayar kyauta ce aka baka ba tare ka sha wahala ba abin da aka baka ya karfin aikinka shi da ake sai Allah ya wasu ke wasa fitar kaman gado ne kamar da kasan mai gado zai gaji kaya kamar da mutum gani da yamma ya yi kaliman khashiyar rabba wannan kyauta wannan irin sakamako ba da wannan aljanna har ka gamsu radiyallahu anhu wa radu anhu dinnan to ta ce da Allah zai yi wa dukkanin wanda ya ji tsoron Allah dukkanin wanda ya ji tsoron Allah to sakamakon su kenan a lahira kuma shi tsoron Allah shi ne kawai abin da Allah subhanahu ala wato yayin fici da shi da ba da ainihin wato wanda suka shi mu shi wato tsoron Allah subhanahu wata'ala shi ne alamar ya za mu gane wannan mutumin yana tsoron Allah ko ba tsoron Allah Allah ta'ala ya ce al-kamin dalikar kitab tare ba fi hudan lil muttaqina shiriya ne shi alqur'ani gaba tsoron Allah to yaya kuma tsoron Allah suke sai ce allazina yu'minuna bihi wa yuqimuna as-salata wa mimma yunfiquna zan kafin sai ya faɗa mana sufofi guda uku na farko sun yi imani da gaibu lahira gaibu ce siraɗi gaibu ne wuta gaibu ce na ba mu gaibu ba amma mun yi imani da su kuma nan masu sallallahu alaihi wasallam ba inda ba wanda Allah ya masa arziki kan shi a mafarki ba amma kuma mun yi imani da shi mun yi imani da Allah mun yi imani da da saradi mun imani da aljanna mun imani da akwai wuta mun imani da duk abin da yake gizo ne allazina na bil ghaibi wa yuqimuna salata kaga ba a ce aqamu salata wa yuqimuna suna ci gaba da tsaye da sallah ba sa wasa da magana sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa da cikin arzikin da muka ba su wani wajen Allah ta'ala ta ya fito ma ya gaya mana waɗanda suka yi imanin amanar rasulu bima unzila ilayhi da rabbihi wal kullum amanar amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rasuli ya kuma yana da rasuli wani wajen Allah ta'ala ya ce ga abubuwan da yake son a imani da su din da yi imani da shi kansa Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikun Allah da yi imani da littattafan Allah da annabawan Allah ko hmm. eh Allah subhanahu wa ta'ala yace laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin hakan karshen bayan ya gano mana sifofin matsoron Allah sai ce ula'ika humul muttaquna waɗannan su ne masu tsoron Allah sannan wani kurin Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana idan kana so Allah ya ba ku ikon gane ƙarya daga gaskiya ka gane wannan ƙarya ne wannan gaskiya ce in kan asar Allah yi maka baiwa da wannan to ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah eh, inna lazi na amin ka suka Allah yadda Allah kun furƙana ka ji tsoron Allah ya sanya muku lallacewa ba za ka sha wahala ba idan nan ka gane kuriya ka gane gaskiya ka gane alkhairi ka gane sharri ka gane halal ka gane haram wurin Allah ne ke tawo wani kuma in kana da ilimi kai kai ka ilimi ka kasa tsoron Allah ke wurin Allah shine gudun sabawa Allah da kuma gaba da yawa Allah da shi ke tsoron Allah to in kana da ilimi ka ji tsoron Allah Allah wa yu'allimukumullah tsoron Allah sai Allah ya ba ku ilimi Imam Shafi yana cewa شكوت إلى وكيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يبدى لعاصي imamu shafi ya ce na kai kuka na ɗin malami na wakilu cewa ba na haddata abu da na yi karatu na haddace sai na haddata zube in na haddata abu da na haddace sai haddata zube yaya zan yi haddata ta zauna farshe da ni ila tarkil ma'asi ya ce sai fito ka duba a cikin yaya kake gudanar da wata in akwai inda kake wa Allah laifi ka bari wa akhbara ni sai ba ni labari yace bi anna ilma nurun shi ilmi farshe ne wa nurul lahi la yuhda li asi hakan Allah ba ba mai saba masa a yadda za a hada ta zauna maka na sabon ubangiji ta zauna ba saboda ka Allah ta'ala ya dinna a wani guri Allah a dunkule ya ambata mana wasu sufofi masu tsoron Allah ne kamata tunda Allah ta'ala ce zalika liman khashiya rabba wannan sakamakon irin wannan aljanna sai wanda ya ji tsoron Allah ko waye shi ko mace ce ko namiji ne ko sarki ne ko talaka ne ko ko mai kudi ne ko mara kudi ne ko binni ne ko dan tsoye ne man khashiya wanda ya tsoron Allah to ga irin sakamakon da Allah zai masa Allah subhanahu wa ta'ala ce allazina yunfiquna fi sirri wa sirra bayan Allah ta'ala ya ce wa sariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu yajid lil muttaqina sai ka ce an tambaye Allah to su waye al muttaquna shi allazina yunfiquna fi sirri wa sirra sune waɗanda suke ciyarwa suna cikin farin ciki ko suna cikin damuwa suna da karancin samu ko suna da yalwatattun samu idan ma naira ka goma yi kokari ka siyar daga cikin naira goma din nan ka ci abin da zai yi ka siyar a tsawon dabino manzo Allah ce ifi killa walau bi shi kamra yau dabino na san da kaje wajen mai dabino da akan na naira goma sai ba ku ba zai bayar ba zai ba kile ba ka bu kaya biyu ko uku to kara in ka ga dama ka ba wani ya ɗaya kai ba ka ci biyu in ka ga dama ka ba wannan ka ba wannan ka ba ka ci ɗaya ko ma su ƙara rage ka bayar da shikki samra san Allah ko da ƙarin dabino ne ka bayar shi Allah yana kallon niyyar ka da ikhlasin ka zai ka ladan da zai baka mamaki akan wannan ƙarin dabino da ka bayar amma mutanen mu akwai waɗansu wanda su kawai su suna ganin tsoron Allah shine abu shi har yanzu bai kai matsayin da zai iya daukan wani abu ba wani ba bai da shi kawai shi abin da yake so a ta a duniya shi da shi kazirin al-ghaiza da masu danne shi gaizu wato fushi ya kai fushi nan ya kai a matsayin a masa alhaizu ya sha kuka mana misali in kana son ka gane ya ake kazumul ghaibi ya ce ka samu coca cola ka samu kwalbar coca cola tana cikin coca cola ta sai ka zo ka jijjiga ta ka jijjiga ta ka jijjiga ta in ka jijjiga ta sosai in ka da me za ta yi har sama za ta yi ta waje ta bata maka riga ta fasa ma maka kila ma a cikin ido ta ainihin jika maka wani abin da baka sun ya jika wanda jika su tana iya zama lalace sai ta fanna da yawa kamar yadda fushi in ka bashi ya fansamo sai ya lalata dukkanka sai ya lalata aure sai ya lalata mu'amala sai ya lalata abubuwa da yawa sai ya za a kai kazmu shi ne kamar wannan kwakwarar kana buɗe ta kanne da hannu misali ne. kana son ta fantsamo amma ka danne kana da ikon da za ka baki ta tsamo amma ka hana don ka za ka yi ka, in ka gada ma aka ka iya burzo shi ranar da zai yi amma ka danne saboda Allah ka danne saboda Allah to kai ka zama gaizi ka sabbi cikin safofin yan aljanna Allah ka ba mu aljanna wal afina anin nas kuma ka zama mai iya yi wa mutane afuwa in ka bata da shi shikenan har Allah ya tashi alkiyama ba zai maka abuwa ba ba ta abuwa kuma amma yana sa Allah ya masa abuwa da Allah ya koyar da mun zama cikin azumin Ramadana min na Aisha ta ce idan ya Rasulullahi idan na ga daren da daga kadar me zan riga cewa yace ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah kai mai afuwa ne kuma kana son afuwa kana son bayan ka mutum yin afuwa ta annabi ba su yi min abuwa ina sha faɗa mana cewa sunayen Allah wato kala biyu ne akwai sunaye na ado akwai sunaye na isa mutarin tsada kamar Kabiru, kamar al'azizu kamar aljibaru wannan sunayen karka taɓa su karka kuskura ka ɗauki ɗaya daga cikin su ka sa wa kanka ko sa wa ɗanka Ɗaya dai ka sa masa suna عبد المتكبر وعبد الجبار وعبد القهار وعبد المؤمن وعبد العزيز waɗannan sai dai ka bayyana kanka a matsayin bawan mai wannan suna da wannan sifar amma suna sunaye bangare na biyu sunayen Allah na ado ar-rahamanu al-afu al ba, to su kuma Allah ta'ala yana son ka sabbanci waɗannan sifofi nasa yana da rahama manzo Allah arrahimu yarhamuhumullahu tabaraka wata'ala arrahimu yarhamuhumur rahman tabaraka wata'ala duk masu rahama masu tausayi Allah zai tausaye su sannan abubakar lokacin da mutsau ya ɓata masa rai ya ce ba zai kala cikin shi ba ba zai kala masa da ya ba ba zai kala taimaka masa ba saboda ya shiga cikin gungun waɗanda suka rika yi wa aisha shari suka yada wannan magana kana gidana ina ciyar da kai ina shayar da kai ina maka hidima amma ka shiga cikin kata mun yata kana yada sarri akan yata ga yau ba zan kare ciki da kai ba Allah ta'ala ce ne wa la ya'tadi ulul fadli minkum wa sa'a in yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin dan Allah ya ce wal ya'fu wal yasqu ala tayyibuna an yabsala Allahu lakum ku yi abuwa ku yi ranƙwame ku ba Allah ya kasance musu Ɗan wani aka bata da kai ta ce wallahi ba zan yafe ba wallahi ni ba zan ai har abada ai ka saka ai ni in na ja layi da mutum shi nan. kuma ka zo ka zo ka daban ban Allah ka dauke laifi ka ce Allah gafarta mun sai kuma ka ta gafartawa ba ka ka sai maka laifi ka ki gafarta maka kana san Allah ya gafarta maka ka ki ya maka laifi ka ki yafe masa kuma tsine masa kuma kana san Allah kar ya tsine maka a'a ya gafarta maka kamata dinu ku zan ai sai kai Allah zai maka abin da kai kake son Allah ya maka kai masa irin wannan abu ka zama kai ma kana yin bai irin wannan ma'ana dai ka sufarci da wannan saboda haka Allah ta'ala ce wal afina annas kuma ku zama masu yin afuwa ga mutane in kuna son ku sufantu da sufofin yan gidan aljanna wallahu yuhibbul muttaqin kuma Allah yana son ma masu kyautata wato in an maka laifi kamar yadda wani bawan Allah yana da kuyanga sai masa laifi ta ɓata masa laifi يبقى تاتا يا بتاتا بتاتا تاتيك أرشي تدوز مأميز انت ما لمين تشي والكاظمين الغيظة وما لم يجي آية اندي من دولان ألعني حيث يعيش الآية والكاظمين الغيظة تشي ليس تدجي نادر نفسنا والآفين عن الناس su jikin na yafe miki Allah yafe mana gaba daya na yi abuwa sai ta ce wallawa ya hibbul mautu ne kuma Allah yana son masu kyautatawa akan wannan abubuwa da ta na yanta ta fi sabilin lahi kada ya shaka ya danna fushin ya yi mata abuwa ƙarshe ma ta sami yancin ta ko mai laifi ce wanda kamata ya yi mata bukuta ko a hukunta ko ya yi mata abu amma aya ta sa ta fashi ya ji an fushin ya yi mata abubuwan laifin da ta maza a ƙarshe ma ta sami yanki sakamakon musulunci amma ainihin wani shi ba zai yashi ba saboda haka Allah ta'ala ya ce wanda zai da idafa a lufa ya shitan auzala mu an fusa zikarullah su masu tsoron Allah su ne wanda in suka aikata alfasha mai tsoron Allah idan mai tsoron Allah zai iya aikata alfasha mai alfasha laifin da ya fi muni kamar zina albasha ce kamar sata albasha ce to mai tsoron Allah idan yayi wannan wato baya dogewa da yin wannan baya da wannan kuma sana'a baya wanda da wannan ɗabi'a za fa'alu ba yi zikrullah duk sun suka aikata wannan sai suna Allah musul burin zunubi musul burin zunubi da su nemi gafarar su lam yasiru ala ma fa'alu ka ganin ya zara mana sufofi da biyar daga cikin sufofin yan aljanna yi kokari kai ma ka sifatu da irin wannan irin wato su a takaice dai ubangiji Allah subhanahu ta'ala yana cewa dalika man khashiya rabba wannan wato sakamakon da kyau da Allah ya bayyana ya zai tabbata ne ga masu jin tsoron Allah Allah ka samu a cikin masu jin tsoron ka na'am بسم الله الرحمن الرحيم م. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها نعم الله سبحانه وتعالى بهم آه، بسم الله الرحمن أو آه، بسم الله الرحمن الرحيم نعم وبنجي الله مدوكتين يا نعم أنا magana dangane ده ko a wannan sura zai mana magana dangane da wasu manya-manyan alamomi da cikin alamomin tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya kawo mana wannan sura wato suratul zalzala suratul zalzala tana magana ne akan manya-manyan alamomin tashin alkiyama alamomin da in suka bayyana da shakka wato kai ka san abubuwa sun canja da kai ka san Allah ta'ala ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha zalzala wato a harkar larabci duk ainihin wato kalmar da kanta an maimaita ta kamar dambama kamar sarsara balbala da kankaba ba kubu kibu ko in kaga an maimaita kalma irin haka to bayan surar bayan surar wannan aikin wato da suke ta nuna maka kuma tana ana son a nuna maka abin ya yi tsanani da yawa za ka aka kawo wato a rikin da aikin kamar aikin guda ɗaya to an yi dabilin ɗinsa zalzala asalin kalmar zalzala da halal ba kamar yadda in ka aka in ka taka guri mai sarfi ko ka taka wata lata ya kama ka ta zane da ka faɗi Allah ta'ala ce idza zulzilatil ardu kuma yake muna zalbi ko eh a duniya wato idan da yake an yi nufin a nuna karfin yadda aikin yake sai aka zo da tabi'i dan a nuna karfin wannan aikin da abin nan kamar da muka yi misali lamlama tabba karsara da sauransu Allah subhanahu ta'ala ya ce idan ƙasa ta yi girgiza irin girgizarta wato zilzalu al-akbar za Allah ta'ala ce zilzalaha girgizarta yanzu misali muna ganin a ce an yi girgizar ƙasa a guri kaza an yi girgizar ƙasa a guri kaza sai a ce girgizar ƙasar nan ba su fi hakan goma ba ba ta binci ɗaya ba amma sakamakon wannan girgizar ƙasa an yi rasa gidaje miliyan guda ko dubu ɗari kaza ko dubu kaza an rasa dukiya iri kaza an rasa rai iri kaza biyan mutum ya mutu a kan girgizar ƙasa da ba fi ila ma ba ta fi minti ɗaya ba ba ta kai minti ɗaya ba amma kan irin asarar da aka yi to wannan girgizar duniya ce gaba ɗaya ba wani ɓangare na ta ba zala duniya da inda ta ƙasa ne zai girgiza inda ka san wato tukunya an ɗora mata ruwa tana ta ƙasa kan su ƙasa wato ɗaya da muke ganin su gata na a kwance lamas a wani motsi da take yi ko tana motsi kamar kogi tana motsi kamar yadda muke ganin in mun je baki shi kuma gai tana turowa tana komawa ko ijiyar ruwa tana ta juyawa muna ganin ƙasa suna haka ɗan adam zai ga ƙasa ta doya ko kan jiya idan zulzilat arzu zala idan ƙasa ta yi irin girgizarta kamar girgiza wadda za ta yau ambaliya duk abin da yake ta ya fito dukiyoyi man eh, balabalai abin nan da sauran duk wani abu domin ƙasar na ita ma hawa hawa hawa ce ƙasa akwai ta ɗaya akwai ta biyu a sama a sama abin nan wa min al'abdi na sula kunna duk da ba ɗaya za su rika motsawa kamar yadda kake ganin ruwa yana motsawa kuma motsawa irin ta jirgiza kamar yadda ta alaƙe inda zalzala ta sa'ati shawun azumi wato sai girgizar ƙasa wanda za ta nuna alamar tashi alƙiyama. babban al'amari ne la zulzul fil ardi zalaha wa akhara fil ardi asalaha da tabbatar da nauye-nauyen da ke kanta kun kanzu nan ko wannan mai da nauyin da biyar za ki kai kamar kilo 40 ka zina ga za ki kai hamsin to ko da kilo hamsin hamsin muke da shi nan kaga ai nauyi ne amma nan gaba za a samu a cikinta to da nauyin na da da na da da na da da na da da na da da wanda za su zo bayan mu bayan mu bayan mu bayan mu da mutu kaga nauyi ne a cikinta ka san tsamo mu da ai waje to hadisu wa akhirat al-ardu atkala to ana tunona min lokaci yayi mun cinye lokacin saboda abinda muna fata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada gobe in mun zo sai mu fara daga farkon wannan sura domin mu sami fahimtar sura sosai da sosai Allah ya sa mu dace wanda muka faɗa da Allah ya ba mu lada wanda muka tsura kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa sallallahu alaihi wa sallama wa barik ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum to a ɗan wannan 'yan fitan da muke da su uwa muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i na corona kuma muna tsara kira ga 'yan uwa abinda ya kamata ne abubuwan nan guda uku da kullum muke tunatarwa 'yan uwa matsayinsu na farko mu yawaita tuba ga Allah lantana ma yanzu da muke cikin watan azumin ramadana na biyu mu rika yawaita sadaka da kyautata mabukata na uku mu kiyaye ainihin shawarwari da masana ke bamu dangane da wannan al'amari to makala da addu'a domin mu ba za su yi da mu ba shawarwar likitoci su kai taimaka mana don mu kiyaye amma addu'a ce don ba wanda zai iya raba mu da wannan bala'in sai Allah subhanahu wataala to mu roƙe shi ya raba mu da shi shi kuma muna muna son mu roƙe shi kuma mun ta mu bukata bayan sa in muna son ya ba mu abin muke so to mu ba wa mabukatan mu faranta musu sai Allah ya faranta mana sannan mu yawaita tuba dan duk wannan abu ba abin da ya zama illa zanuban mu to in muka tuba da aikata laifi wanda muka yi mu tuba sannan kuma mu tuba ga ci gaba da aikatawa wato mu taka birki to muna sa ran Allah subhanahu wataala zai mana duk abin da muke fatan ya mana Allah ka ce ta mana Allah ubangiji ka mu ah, rahama Allah ubangiji ka kawo mana karshen wannan bala'i domin kada mu kowa kuma ba yadda za mu iya kauce masa sai mun samu agajin ka Allah ka agaza mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh